Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umai Masani Abdulmomen. matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki na ci gaba da yin illa ga rayuwar ƙananan yara a wasu yankuna da ke arewacin najeriya wanda babu shakka yana tasiri ga lafiya da kuma mu'amalar su masana da yana danganta karancin ilimi da wannan matsala tsakanin iyaye musamman mazauna karkara inda aka fi samun irin waɗannan yara wani dalilin ya sanya shirin yada zango a jihar jigawa domin duba ina aka kwana zan iya sanin sunanki Hauwa. sunanki Hauwa. To Hauwa me kawo ki? Eh ta rashin lafiyar yaro. Eh ya kai dai kusan wata guda yana kunce yana zazzabi. Kashi amai. Mun je rigakafi. An yi an yi rigakafi. An yi na abin nan duk zuwa garin Wurma. to kuma ba samu abuwa ba yana ta kaci yana ame daga yaushe abin ya fara kika ci ya tunda kika haife shi haka yake ko sai daga bayan sai a sai daga bayan nan eh kamar yana da wata nawa wannan eh yana daga wata tara ya fara ba mm. ki san suna na harira tamowa ne dai na fara kaya yaran nan yau sati na na uku a ban sa abin da yake zawa tamowa ba tunda gaskiya ban taba zuwa ba he wannan eh to yanzu da kika zo me kika fahimta ke jawo tamowa? ban sani ba amma ina kawo shi amma zan samu sauki wasu iyaye kenan da na ci karo da su a ƙauyen garkon alli da ke karamar hukumar kiyawa ta jihar jagawa da alama dai duk ƙoƙarin da gwamnatoci da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke wajen yaƙi da tamowa abubuwa ba sa sauyawa yadda ake buƙata musamman a yankunan karkara inda ake ci gaba da samun karuwar alƙaluman yara da ke fama da rashin abinci mai gina jiki Hukumar lafiya ta WHO ta ce a cikin yara uku akan samu guda a Najeriya da ke fama da matsalolin da ya shafi rashin cin abinci mai gina jiki. Kuma wannan matsalar na ci gaba da laƙumi rayuka sannu a hankali musamman a karkara. Sule Mahamuda wani jami'i ne da ke kula da abinci mai gina jiki a ƙaramar hukumar Kiyawa. kuma na so masa tambaya ne kan dalilan da ya sa har yanzu matsalolin da ke tattare da rashin cin abinci mai gina jiki bai sauya ba yawanci na farko rashin sakacin iyayenmu mata masu juna biyu rahin zuwa awo idan ba sa zuwa awo akan lokaci lokacin da suka samu juna dinnan zuwa haihuwarsu to tsakani da Allah su ba za su samu ingantacciyar lafiya ba haka 'ya'yan da suke dauke da su a cikin su ba za su samu wadatacciyar ƙoshin lafiya ba sannan bayan an haihu akwai wani shiri da ake gudanar da shi ana shayar da nonon uwa zalla din nan to shi ma za a ba wa yaro nonon uwa zalla daga lokacin da aka haife shi tsawon wata shida shine wata shidan farko in Allah idan idan aka yi wannan shi ma mataki ne da zai kare yara daga kamuwa da wannan cuta ta tamuwa wannan abubuwan da ka zayyana mu shin kuna ga iyayen waɗannan yara kowanne sati sai an tara matan nan gaba ɗaya sai an yi musu bayani akan kula da rigakafi kula da tsaftar muhalli sannan kula da shayar da nonon uwa zalla wata shidan farko dinnan da kuma zuwa rigakafin nan na yau da kullum awon ciki ga mata masu juna biyu sannan da kula da cututtukan da suke famarin addabar kananan yara musamman ma da su mata masu juna biyun kowane sati sai an a kowane aiki da ko a kowane kokari ba a rasa kalubali ko dan matsaloli kuma na san a yanzu ma ba za a rasa ba saboda na tattauna da mata da yawa wanda na tambaye su shin sun san ma me ke jawo tamowar suke nuna min kamar har yanzu ba su sani ba shi kai me kake ganin yake ja wannan matsala har yanzu na farko tsakani da Allah karancin wadata ne babu wanda bai fahimci wannan hiri na tamowa ba sai dai a ce karancin um, wadata domin mu ne musu bayani cewa akwai abincin nan mu kanmu ma a gidajenmu muna noma shi muna da shi a gidajenmu amma kasancewar ba mu san yadda za mu sarrafa shi ba shi yasa ma har take kawo muke kawo wa yaranmu asibitoci wurin karɓar tamuwa ba amma ko za ka yi dan mana tini kan nau'in abincin nan a local level wanda mu muke noma shi akwai wake wannan waken nan in mun noma shi duk yawanci kasuwa muke kai shi akwai kasuwannin kauye kusa da mu su kiyawa dinnan su shiwarin duk nan muke ɗebe shi muke kai shi muna da wannan gero wanda in an haɗa shi da gyaɗa ana iya hada local foods din na tamuwa wadda ake amfani da shi mu a nan asibiti a gida ma za a iya hada shi sannan akwai su waken soya akwai irin su zogale dinnan su alayyafo duk in ana cin wayannan nau'o'i a mutum insha Allah za su kare yara daga kamuwa da wannan cutar tamuwa domin uwa tana cin wayannan abubuwan tana ci tana kohi insha Allah lokacin da take dauke da juna biyu har ta haihu har ma a yaye yaron insha Allah zai tashi cikin kokishin lafiya to a baya kai maganin cewa akwai batun ma rashin wadata da ke haifar ƙasar da ke taka rawa cikin abubuwan da ke haifar da tamuwa din nan shin kana ganin har yanzu akwai abin da ya kamata a sake yi ne gwamnati ta kula da talakawa musamman ma gwamnatin farar hula gwamnatin siyasa kamar yadda eh, su talaka nan su ne ƙashin bayan ita kanta gwamnatin tunda su suka zaɓe ta kuma da ba za su take rawa ya kamata fi sabilillahi a ce a kula da iyayenmu eh, talakawa wadda duk abubuwan da ake yi a gwamnatance don talakawa na ake duk abubuwan da ake samuwa don talakana na ake, samuwa to ya kamata magana ta gaskiya fi sabilillahi gwamnati ta koma baya ta tsaya ta kallaci talaka da idan basira domin ta fito da shi daga cikin halin da yake ciki tsakani da Allah. Idan na fahimce ka kamar sha'anin kiwon lafiya har yanzu gwamnati ba ta fiye ba da fifiko ba ne? Ƙwarai ko ya kamata ta ƙara ta matsa ƙaimi fi sabilillahi kamar harkar wannan siman program ɗin kula da wannan shirin na abincin mai gina jiki na tamuwa ɗin ya kamata gwamnati ta riɓanya ƙoƙarinta domin abincin nan ya wadaci asibitocin nan na jihar jigawa da ake yi a ƙananan hukumomi guda goma sha biyu nan a ce a ribanya ƙoƙarin da ake ana ƙoƙari tabbas amma a ninka ƙoƙarin da ake yi domin kada a samu um, yankewar wannan abinci da ake ba wa yara domin yana taimakawa yara yana gina musu jikinsu kuma yana inganta lafiyarsu. Sile gidan tilo kenan Ko da wadatuwar nau'ikan abinci a lokuta da dama rashin ilimin sarrafa abincin daga iyaye ko masu kula da yara na sake asasa wannan matsala. a ƙididdiga kusan jigawa ita ce kan gaba a batun tamowa a najeriya dalilin da ya sa muka garzaya domin jin daga bakin kwamishinan lafiyar jihar dr abba zakari wanda ƙwararren likita ne kuma ga abin da yake ce mana akwai wani abu da ake kira a infant and young child feeding yara za a ba su abinci da dai sauransu wannan akwai shiri na musamman yadda ake wayar da mata kai yadda za su yi a irin wannan abubuwa yadda kuma za su sarrafa su wannan abinci a guraren da suke akwai wannan shiri na musamman abu na biyu kuma shine cewa kin san nonon uwa yana da muhimmanci sosai abin da muke shine cewa me yi ta jawo hankalin iyaye mata cewa a rika ba yara nono daga haihuwa zuwa wajen wata shida bayan haka kuma mu koya musu ya za a yaye yaro kuma wani abinci ya kamata a bashi in an a yaye yaro to bayan haka kuma um, akwai abubuwa duk da irin wannan abubuwan wani lokaci za ga cewa yaron bai samu kulawa da ya kamata ba sai ga ya fada cikin wannan matsala ta yunwa a yanzu nan muna da santas wajen guda 64 wanda suke ba da magani na wannan abinci na tamowa to abin da muke shine cewa wannan muka yi plan shine muka tsara wannan shekarar shine cewa za mu kara wannan santocin mu kara guda goma sha biyar mu samu kowace lokal gaman akwai Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To bayan jin daga bakin Dakta Abban, shirin ya kuma yi ƙoƙarin ji daga bakin Dakta Kabir Ibrahim wanda shi ma kwararren likita ne kuma sakataren zartarwa a hukumar lafiya matakin farko da ke jihar. mai girma kwamishina ya yi bayani amma mu saboda mun san irin kalubalen da tamuwa take da yaran musamman ma arewacin najeriya a kirdiga da ake kusan muni akan gaba mun riga mun assasa wannan shiri na yaƙi da tamuwa mun ware wannan abu mun sashi irin rukuni hudu akwai abin da muke kira preconception intervention wato tun kafin ma macen ta samu juna mu ne mata tanadi wanda zai inganta na lafiyar abincin da take ci da kuma jinin jikinta domin idan juna ya zo ya karbi wannan yaro ya bashi kada ya samu matsala domin abin da ya faru mafi akasarin yaran da samu tamuwa suna samuwa da ita ne tun kafin a haife su daga ranar haihuwa ake gane yaran da za su iya tamuwa a duniya idan yaro ya wuce wata shida kuma ya shiga wata bakwai zuwa shekara biyu akwai abin da kira supplementary ko complementary feeding shi ma wannan wani shiri na daban wanda muka fito da shi duka waɗannan da ana haɗa su ne ga baki ɗaya a matsayin yaki da tamuwa amma yanzu mun ware su kuma mun kawo program offices wato jami'ai wanda su kula da irin wannan bangare don kowanne a bashi haƙƙin da ce domin kada wannan tamuwa ta ci gaba da kawo mana matsala domin diyaran yaran da ita shi da severe malnutrition wato tamuwa mai irin tsanani din nan yana rage masa kaifin hankali da tunani da kuma kokari a makaranta in tafiyar ta tafi a haka zai ka je ka tarar da wannan yanki an bar mu a baya wajen shiga jami'a kimiyya wajen neman aiki mai amfani wajen kaifin tunani da kuma mulki da za a yi wa al'umma a idan ino manya sun gabata yara sun taso. To madalla a nan zan dakata cikin shirin na wannan lokaci sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI ni Umaima Sani Abdulmomin ke cewa ku ci gaba da kasancewa a cikin koshin lafiya.